فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين sai aka yanke ƙarshen waɗanda suka yi kafirci ta hanyar tumɓuke su da halakar da su gaba ɗaya da ba manzannin Allah nasara. Godiya da yabo sun tabbata ga Allah shi kadai, Ubangijin talikai, akan halakar da maƙiyansa da taimakon masoyansa.